آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى أم دا da nawa ne kenan zama da biyu ko da uku ha da biyu dai inda bai zama da biyu ba to da uku ashirin da biyu ko da uku ga watan zulqada shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da talatin da ɗaya ko talatin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam al-hassan al-barbahari allah ya masa rahama idan ba ku manta ba an yi darasi guda biyu ne ko uku darasi biyu ko yanzu za mu tashi gabar magana can nawa ne gabar magana ta nawa na mutaci ko ana ku babu lamba ta uku ta hudu anya a shi mu je ko ina ba ta ko dai ta biyar ne ko magana umar qala umar bin khattab la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha an yi wannan sai dai ta biyar malam Allah ya masara mai ke cewa wa alam rahimakallahu ta'ala annan dina gabar magana ta biyar kenan annan dina إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا هجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله ومن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر وأن شيني درس من أكو أتشوان لتابي ما ليك وعلم كسني رحمك الله الله يمك رحمه shi wannan addini ya zo da bangaren Allah tabaraka wata'ala Allah bai sanya wannan addinin a bisa hankula na mutane ba ko ra'ayinsu wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi kuma ilimin addinin yana ga Allah yana ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama. da haka ashe fala tattabi shay'an bi hawak karka bi wani abu na wannan addini da ra'ayinka da son zuciyarka tunda ilimin sai yana ga Allah yana ga manzan Allah duk abin da zaka yi abin da yake nufi ka tuntuɓi Allah ka tuntuɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kai haka maraka min addini takhruja min al-islam sai ka ainihin fita daga cikin addini ka fita daga musulunci idan ka ki ka tuntuɓi Allah ka ki ka tuntuɓi manzon Allah kake yin addini da ra'ayinka to kamar za ka fita ne daga musulunci kuma zai fidda kai daga hanyar Allah da ta manzon Allah yace fa innahu la hujjata laka baka da wata hujja faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata manzon Allah ya bayyana wa al'ummar sa sunna wa awdahaha li ashabihi kuma annabi din yayi bayanin sunna wa sahabbansa idan baka san suwaye ba sune al-jama'a wa humus sawadul a'zam sune wato tarin jama'a mai yawa kasan idan ka hango abu mai tarin yawa daga nesa za a gan shi baki saboda yawansa to su ne ake ce da su a sawadul azam to kuma wa sawadul azam din shine ne haqu wa ahlihi gaskiya da kuma masu bin gaskiya duk wanda ya saba wa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri dini a cikin wani abu na al'amarin addini faqad kafar to hakika ya kafarta a nan gurin a wannan gaba abinda malam yake nufi Allah masa rahama shine wajibi ne mu sani cewa shi addinin musulunci masdar ɗinsa inda ya taho ya taho ne daga Allah da kuma manzon Allah kamar abin da ake nufi addinin ai na Allah ne na ko manzon Allah ne abu na biyu tunda na Allah ne na manzon Allah ne to ilimin addinin sanin addinin a aikata shi yanda ake so to ana ganewa ne daga zancen Allah da kuma zancen manzan Allah abu na uku duk abin da mutum zai yi da sunan addini to kada ya bi ra'ayinsa da son zuciyarsa dan bin ra'ayi da son zuciya yakan sa mutum ya wayi gari ya ma bar musuluncin ga baki daya abu na hudu shine babu hujja ga duk wanda yake yin addini da ra'ayi ba tare da ya tuntuɓi alkur'ani ko ya tuntuɓi hadisin annabi ba sallallahu alaihi wasallam abu na biyar shine manzon Allah fa bai bar duniya ba sai da ya bayyana wannan addini din masahabbai ya musu bayani dalla dalla filla filla dan su ne manya manyan almajiransa ashe wannan yana nuna za mu iya koyan addini daga bakin waɗannan mutane su ne sabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sabonsa sun haɗu ne akan gaskiya shi yasa suka zama a sawadul a'zam abu na shida kenan gaskiya da mabiya gaskiya din to ne malai yake cewa abu na bakwai duk wanda ya saba wa sabon manzon Allah a cikin wani abu na addini to haƙiƙa faqad kafar iya kafarta to amma anan ba ana nufin kufurin kafircin din ala itlaqihi bane شيخ الاسلام ابن تيميه الله مثلا ما يكتشوا واتو ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وان التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين الا اذا وجدت شروط وانتفعت الموانع shi kafarta mutum yana da dokoki da ka'idoji kafin ka ce wani ya zama kafiri da ka'idodi da sharuɗa da suke tabbata a nan abu na farko za ka iya ɗaukansa da butulci ya butulce wa Allah ya butulce wa manzan Allah amma idan ya yadda a ransa a zuciyarsa cewa shi addininsa ba sai ya tuntuɓa Allah ba ba sai ya tuntuɓa manzan Allah ba kuma zai yi shi to wannan tabbas ya kafarta ina fatan muna fahimta to a nan a dunkule ya koyan uwana wannan yana nuna mana aƙida ta ahlus sunna wal jama'a Allah musu rahama shine tana tabbata ne da riko da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi shugabanninku fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويلا duk lokacin da kai jayayya akan wani abu ko mene in dina addini ne to ku juyar da wannan abun izuwa ga Allah izuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da ka ba a yin addini idan bai zo a cikin alkur'ani ba kuma bai zo a sunnar manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam addinin da aka yadda a yi shi shine addinin da ya zo yake da hujja da madogara daga zancen Allah da kuma zancen annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi sallama idan addini bai zamanto yana da makama ko masakada da wannan ba to wallahi bai zai taba zamantowa addini ba kuma Allah bai zai karbe shi ba to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna shine wato abi Allah abi manzon Allah a yi riko da littafin Allah kuma duk duniya babu wani littafi da yake da daraja yake da matsayi sama da littafin Allah alkur'ani ka yadda da wannan sannan kuma shi alkurani akwai abokin tafiyarsa shine sunnar annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kun bayyana wannan gabar yace wa alam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mithlaha ka sani cewa mutane fa ba su taba kirkirar wata bid'a ba kwata kwata wallahi sai da suka bar sunna kwatankwacinta ba su taba yin bid'a ba in dai kaga mutum yayi bid'a to ya watsar da sunna ne in dai kaga mutum yayi bid'a to ya watsar da sunna ne in ko bai watsar da sunna ba to ba zai bid'a ba in ya rike sunna ma'ana ba zai yi bid'a ba fa'adar al-muhdathati min al-umur ka kiyayi ƙirƙirarrun al'amura fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu ahluha fi an-nar ka nisanci kirkirarrun abubuwa dan dukkan wata kirkirarriyar aba to bid'a ce abinda kirkirar sa aka yi bai da asali to bid'a ne kuma dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata da masu batan duk yan wuta ne wani hadisi ya tabbata imamu sun ya ruwaito imamu nasa'i ma ya ruwaito wannan gabar magana ta shida yana nuna mana cewa ashe cikin aqidu na ahlus sunna to ba bid'a babu goyon bayan bid'a kuma ba a yarda da ita ba kuma bid'a din nan wato hadari ne a rayuwar dan adam me ake nufi da bid'a ihdathu shay'in ko amrin fi dini kirkirar wani abu a cikin addini min mimma lam yakun fil qur'ani wala fi sunnah abinda baya cikin qur'ani baya cikin sunna kamar yadda ibnu hazm ya faɗa duk abinda aka kirkire shi kaje aka ce ma fi dini a cikin addini fa dan kada wani ya zo ce ma a ah, to ai hawa mota ma bid'a ne yanzu an alakanta hawa mota da addini saboda akwai waɗanda za ka ji suna wannan da sunan malanta kuma sai ka ji mutum yana ce ai bidiyoyin suna da yawa da ake ce maka kullu ake ce maka kullu bid'atin dalala to ai bidiyoyin ai suna da yawa wai wai hawa mota bid'a ne wai saka lasifika a masallaci ma bid'a ne wai shimfa da kafin a masallaci bid'a ne wai hawa jirgin sama shi ma bid'a ne wani ma ce amfani da waya ma bid'a ne me dalili ai annabi bai yi ba kullum shine hujjar to shi yasa ku gane ta'arifin bid'a ihdathu amrin fi dini a kirkiri wani abu a cikin addini kuma a shimfiɗa masa lada cewa idan ka yi shi ma za ka samu lada kai wani cewa ya ma saka agogo ma bid'a ne wai ai saboda annabi bai sa agogo ba ko ahlus sunna ko yan izala kuna cewa mutane bid'a bid'a bid'a ga bidiyoyi nan duk kuna tattare da su to abin da ake nufi da bid'a shine abin da aka kirkire shi a cikin addini kuma ana ganin yin wannan abin ma ana iya samun kurba ma'ana ana iya samun matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala da aikata wannan abin wannan shine ne shine bid'a kuma shi dan bid'a wato wato kamar yana cin gyaran Allah ne kuma yana cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya kirkiri bid'a to ya ci gyaran Allah ya ci gyaran manzon Allah na'am dan abin da yasa kamar ka ce ne annabi ya manta wani abu bai ba ya manta me ya manta wani abu bai ba yanzu wanda ya kawo wani salati ko ya kawo wani zikiri yace ga wannan abun a aikata shi idan aikata za a samu lada kaza kuma aka bincika manzo Allah bai yi shi ba sabai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'ai tabi'ai ba su yi ba ba a taba samun wani mutumin kirki cikin magabata a cikin waɗannan a khairun nasi din ba sun yi ko mutum ya ce wai idan an yi wai za a samu lada to yaya za a yi a ce wannan abin idan an yi shi za a samu lada alhali kuma ba annabi ne ya ce za a samu ladan ba da wannan ne ake ce da shi bid'a ko salati ko zikiri ko sallah ko kowace irin ibada ma matukar ba a samu ma'aiki ya yi ba kuma bai ce a yi ba almajiran ma'aiki ba su yi ba almajiran almajiran ma'aiki ba su yi ba to wannan abin da zai taba zamantowa addini ba bid'a wato yin fito na fito ne da Allah na'am kamar kana so ka ce ga wani abu mai kyau nan Allah bai ce a yi shi ba ga wanda Allah ya ce ayi kun kifi kuma kun zo kun sa mutane su zo su yi wani abin da Allah bai ce ayi ba bid'a tuhumar manzan Allah ne wanda yake bid'a yana tuhumar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Malik ya faɗa Allah ya masa rahama yake cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a man ibtada bid'atan fi dini wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin addini faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala to hakika kawai ya rai cewa annabi ya ha'inci Allah ne ya ha'inci Allah manzancin da annabi Allah ya turo shi saboda kawai directly ko indirect yana cewa saƙon da Allah ya turo manzon Allah da shi to gaskiya bai cika shi ba saboda ga wani abu ya manta bai faɗa ba ko ga wani abu ya ɓoye bai faɗa ba kuma daman duk lokacin da ka kawo mutane bid'a to ɗayan waɗannan abubuwa ne ko dai ka ce shi manzon Allah mantawa yayi kenan cikin da abin da Allah ma ya turo shi ma akwai abin da ya manta kaji daya ko kuma ka ce ya jahilci abin ne ka ce kenan jahili ne tunda bai da ilimi bai gano ba kaji biyu ko kuma ka ce yayi wa al'umma mugunta ne ya ɓoye musu saboda a abun abin yana da falala yana da lada amma bai koya musu ba dole duk wanda ya bid'a ya tumci manzan Allah da waɗannan abubuwa guda uku ko kuma abu na hudu ya zamanto wannan abun babu shi annabi bai san shi ba kuma bai da wata balala bai da daraja to wanne ne fi dama dama na ƙarshe manzan Allah bai san shi ba bai da falala bai da daraja to indai manzan Allah bai san shi ba bai da falala bai da daraja to dan me yasa zaka ce kuma ni sai nayi kun fahimci wannan to ya koyan uwana wannan fa wannan fa shine sababi shine dalili da yasa da yawa ake samun rashin jituwa da sabanin fahimta tsakanin waɗanda ake ce da su ahalus sunna da kuma 'yan gargajiya da 'yan bid'a shi dan bid'a dan addinin gargajiya ya yadda kawai duk abin da ya tarar da iyaye da kakanni ana yi zai shi kuma wanda ake ce da shi ahlus sunna shi baya aikata komai sai abin da ya zo a rubutu a nassi wannan ita ce suna ɗin to me na faɗa me na ƙage me na sharri ai makiya Allah ne ai makiya manzan Allah ne ai yahudawa ne ai wahabiyawa ne ai kaza ai kaza kullum wannan wannan fa shine kurin warwaran zanan wallahi duk rikicin da yake faruwa tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba su ba to wannan shine constitutive agent ne to yanzu ya za a yi a haɗa kai a zauna lafiya a tsaunaci juna to ya za a haɗa kai to za ka je ka haɗa kai da wanda yake ganin zai yi wa Allah bauta da abin da ba Allah yake yi ba kani da Allah fa. yanzu fa a cikin salatan da ake bara fa akwai salatan da ake wucewa wai idan kana karantawa wai za ka shiga aljanna wai ka faɗa da ka faɗa da manzan Allah in ka karanta kafa ɗaya ya fi alkur'ani sau dubu shida sau dubu hudu sau kaza a ina aka samu shi mafarki aka yi annabi ya zo ya bada shi wata riwayar masu kace a ga daga shine salatul fatih wanda ita ce ta zamanta wa mutane alaka kai ko ina ake an saba da ita in za a daura aure a kawo fatiha da salatul fatiha a masallaci liman ya idan da sallah sai ya juyo ya jefo muku ita taron siyasa aka yi aka ci akar makalla rufe da addu'a sai ya karanto ta taron unguwa aka yi to mara lafiya ne aka je gaidawa in an ci addu'a abinda zai fara cewa kawo fatiha da salatul fatiha mun yadda da face amma salatul fati daga ina ta zo ku hakuri karatu ne a baza ta afefai a ina ta zo har yanzu masu karanta ta ba su ba da riwayar da aka samu ta ba har yanzu wani ne kurum ya mafarki wai aka ba shi ita wai aka ce wai ya ba wa jama'arsa yana nan cikin jawarar ma'ani ana sayarwa kasuwar kurmi wanda yake so ya je ya siya koyewa suke ba kaɗan in karfan wani wanda yake da shi sai ka karɓa aro sai ya ara maka malam mun yi shekaru aro aro malam muna yi wa Allah bauta da irin wannan abubuwan amma daga baya karatu ya zo bayyana ba haka bane da salatai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya ingantacciya tabbatacciya malam mutane ba su san su ba amma an bautar da su da wani abin da babu shi a riwaya babu shi kaga ko ai ba zai yi ba wannan abin ba Abubakar ne ya kawo shi ba ba Umar ba ba Usman ba ba Ali ballantana kai ba tabi'i ba kai ba ma tabi'i tabi'ina ba babu ɗaya a cikin su babu a ƙur'ani babu a duk hadisan duniya babu duk littattafan duniya na shari'a su ma babu littafi da mu'tamad amintaccen littafi da aka yadda da shi ake son sa ake karanta shi babu mu dai anan dai mun tashi muna karanta littafan nan namu na furu'a na fiqh qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari muktasar da su mudawwana su muwatta su waye duka babu to ya aka yi masu littafan nan ba su kawo su ba ko dai bata da muhimmanci shi yasa ba a ibadanta ba amma yanzu abin da ake cewa in an karanta shi ana da za a samu lada ya fi alkur'ani sau dubu hudu ko dubu shida yanzu masu littafan nan su manta ba su kawo babinta ba na'am to ko manta su kai, in mai kawaidi ya manta to ya aka mai ahalari ya manta to in mai ahalari ya manta to ya aka mai ishmawi shi ma ya manta in mai ishmaru ya manta to ya mai iziya ya manta to mai iziya to mai risala fa shi ma mai risala mai muktasar ma ya manta to ya duk littafin gaba ɗaya wancan suka yi to ya ba su manta magana akan asuwaki ba ba su manta magana akan tsarkin foge ba tsarki na dutse da za ka yi ba su manta ba dan uwa musulmi gaskiya kwaya dai take mata bukatar tawili kuma duk lokacin da gaskiya ka ji gaskiya ka dauka kai aiki da ta karka ce wai zaka tsaya wai ku wai wai wai wai mu mun tarar da wai iyaye da kakanni wai suna yi inna wajanna ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadun a ai mu iyaye da kakanni duk da muka tashi mun tarar ana wannan ya za a yazo sabon addini a raba mu da shi ilimi ne bincike ne karatu ne ina ce yanzu da shekaru da suka wuce in kana so kai magana da uwanka yana Lagos ko yana Kamaru ba sai dai ka biya kuɗin mota ka tafi ba akan magana da bata wuce minti ɗaya ba yanzu ba ga waya na an samu ba sim card din naira ɗari ɗari da ashirin ɗari biyu kai wani guri kyauta ma za su baka ka saka kurin ka danna mana ƙyar ka yi magana iya inda ka ga dama da shi ba sai ka je ba ilimi ba ne ka bincike ne me yasa ba samu ba da ba samu ilimin ba tsakani da Allah da'awa ta sunna ba ta yadda da wannan ba akwai wuridai da dama da ake batar da mutane suna yi wuridai na bege begen annabi da begen waye da waye waye da sauransu kai za ka samu lada ka za ka samu kaga duk abin da aka gaya maka a baka aya ko a baka hadisi ko a kaya maka a littattafai na musulunci ai sanan nuna ta ban ai za ka samu shikenan da haka mun fanci gaba ta shida ahli sunna babu su ban saboda annabi ya hana bid'a kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar qala yace wahdar sigar al-muhdathati min al-umur fa inna saghira al-bid'a ya'udu hatta yasira kabira ka nisanci kananan bid'o'i kirkirarren abubuwa cikin al'amura yace karamar bid'a sharrinta girma take sai ta zama babba daga karamar take zamantowa tsatuwa tirkikiya وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة haka kuma duk wata bid'a da aka kirkire ta a cikin wannan al'umma kana awwaluha saghiran farkon ta da karama ce yushbihul haqqa tana kama da gaskiya ita bid'a ba ta yi kama da gaskiya musamman wanda ya da karatu sai dauka gaskiya ne man fiha wanda ya shiga da ita thumma lam yastati' al minha sannan kuma bayan ka shiga ta zo maka wuya kuma ba za ka iya fita daga cikin ta ba fa azumat sai ta girma wa sarar dinan yudanu biha ta zama addini ne da ake wa Allah bauta da ita ita bid'a fa khalafa siratal mustaqim mai yin ta sai ya saba wa hanya mai kakkiya fa kharaja islam kuma ya fita daga musulunci subhanallah shi ma wannan laisa ala itlaqihi halatta ta yakan iya fitar da mutum daga musulunci amma dan ya aikata kawai bid'a kala kala ce akwai wacce take kai mutum ga kafirci akwai wacce ba ta kai shi ga kafirci akwai wanda in mutum yayi za ta fitar da shi daga musulunci akwai wanda kuma ba za ta fitar da shi ba sai dai ya zama fasiki dan bid'a amma dukansu dai sharri ne gaba daya ina fata ana fahimta yawwa to a nan gurin ya koyan kwana da mai littafin yake nufi cewa karkare na bid'a kada kare na bid'a karka ce a wanda ai yar karamar bid'a ce yanzu misali akwai abin da mutane suke yi idan an yi mutuwa an daugawa za a kai ta an mata sallah za a tafi da ita a hanya haka kurum wani cikin waɗanda ake tafiya da sai ka ja fara la ilaha illallah la ilaha illallah sai ka ji ana amsawa kaga wanda bai sani ba jahili zai ga wani abu ne mai kyau kurin shi ma sai amsa kuma su da suke yin suna ganin cewa wannan wani abu ne yutakarrabu bihi ila Allah ana iya samun kusanci zuwa ga Allah da shi kawai sai ka ji amsa za ɗauki gawa a cikin mota ana yi ko ba yi ka zo ne bid'a ne to kada wannan ka ganta karama ce bata kai ta kawo ka ce a bari mu dan taba a'a akwai wata bid'ar kuma da ake ita ma duk akan jana'izar ce idan an yi wa gawa sallah ana gamawa kafin a dauke ta sai wani ya zo ce ku dakata ku ta ku a tsuguna ai yi mata addu'a sai duk a tsuguna a'a to bayan sallar da aka yi mata ita sallar gawa ma gaba ɗin ta yi addu'a ce to kaga wannan sallah din wadda aka mata kabbara kabarbari hudu ko sama da haka aka yi mata sallama wannan ita ce sallah ko addu'a mai rijista daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ku ta bayan wanda bayan an gama kace a tsaya to ai mata addu'a ai mata addu'a to wannan kuma ta kuci to kaga wannan shi ma a ido in ka gani zaga kama abu ne mai kyau ko ba gaba ne ba to ko mun karancin bid'a kai nesa da ita misali shi ma har yanzu dai duka akan jana'izar idan aka kai gawa makabarta in aka binne ta ana binne ta sai ga mutane suna ta tila mata kasa suna ta tila mata kasa suna tila mata kasa sai ka ga kabari ɗaya yayi din yanzu akwai kabarin da ya fita da teburin nan nawa ko mutum ɗaya ne a ciki ba ashirin ba mutum ɗaya ne sun ƙara masa kaya a kansa bid'a ne saboda wannan abu abu ne na addini kuma addini ya iyakance ga yadda za a yi iya tsawon kabari kada ya wuce ta daya don Allah duk wanda ya je karatu aka karanta masa irin wannan yayi kokari ne ka dabbagawa matsalar mu za a karanta amma mun je makabartar ba ma dabbagawa da an zo an tura an tura kawai kaga ya kai daidai na sunna to ka ne hannunka in za ka iya magana ka ce jama'a bashi ka shine abinda annabi ya ce ai taki daya ai zai rozan ya zai zube in ya rozan ya zube a zuwa da cike shi ba shi kenan ba a ɗauko bulo wallahi akwai wanda tayar aka sa masa ni na gani da ido tayar tayar aka sa masa a gabari to har daki ma ake wallahi akwai kabarin wani da ya wallahi ya fi ɗakin nan kwanan nan na je na sokoto na ce bari je ziyara kabarin shehu usman na fodiyo na je na ga ikon allah da kabarurruka wasu ma ba a san suwaye ba amma fa ina gaya ma wallahi tallahi ko kabari guda ɗaya tsawonsa a cikin waɗancan kaburukan wallahi ya fi wannan amudan guda hudu na masallacin nan an kewaye shi sarkin musulmi na kaza sarkin musulmi na kaza wai wane wane kenan jikan shehu wane wane ce waɗannan duk jikokin shehu ne an yi filasta an gyare guri tun zamanin sa zauna an sa tayar an yi shi ko kabarin shehu usman dan fodiyon da mai ya fi karfin masallacin nan ka duba shehu fa inda ya kokari ya kar bid'a wannan wannan wannan littafin ihya sunna ka duba yadda ya kibida amma yanzu an zo ana masa bid'a a cikin abin da wane wannan masallacin kabarin malam aka daga shi aka yi masa gini wani kasar gumin dan bid'a ran tsatsan dan bid'a daga garin na ya je ziyara sai ya je ya dauko irin ina irin rigan nan da ake sawa Ka'aba ya je ya dauko ya ce shi kuma ga gudunmuwar sai sa aka kifa kabarin an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani kyalle na almiski mai tsada su kuma gudunma mutane suna zuwa su su yi bauta shakar maka Allah wa shiga karanta mai kulhu Allah wa kafa uku ka roƙan masa Allah kai ma ka roƙi naka kar ka fito baka roƙa ba fa an yi magana wani ce tambihu tambihu fadakarwa muke muku fadakarwa muke muku karanta ku roƙa a je ka ga yadda ake shirka malam mai rijista shirkar ba me ya ja wannan saboda malaman bid'a sun rike abubuwa mala sun hana gaskiya gudana da kabarin manzo Allah gane Abubakar gane Umar gane waye da sauran ba wani ginin da aka yi babu gini wallahi wallahi yanda wurin nan yake haka yake kurin wannan wurin an kewaye shi ne saboda mutane kar su zo suna masa bauta fa ba wai an kewaye shi ne wai dan mutane su zo su rinka tantan bangon da garun ba kamar yadda wasu suke yi yanzu mutum ya je ziyara sai sa baki yana yana yana lasawa yana neman tabaruki sai ka ce mai kowa ya ce kai uku to ita bid'a Allah ji ne wannan littafin yace karama ce sai ta ja ta ja sai ta zama katuwa ana gama binne mamaci an tara masa kasa sai wani ya malami aka rama kallah sai ce to zauna zauna za a addu'a dawo salata annabi goma goma ya latifu kafa sha uku Ulu wallahu kafa tara tara ya kafi ya shafi a karanta ta hiya iya salihina wani ya ce a karanta kuliya kada a karisa ta wallahi ke gawa yau ai kasan ita bid'a da ba ta da oda ba ta da ka'ida yadda ka ga bal haka kowa ke dirka to yanzu da za ka tambaya ka ce tsakani da Allah a ina aka samu a riwaya manzan Allah ba ya an yi mutuwa a gaban annabi ba ba ya je ya binne mamata ba to ya taɓa zuwa ya ce da mutane su yi wannan abun babu amma kana zuwa da ka ja da wannan kana tashi sai ka da ga mutane ga mutane kenan sai ka da ga amma alhamdulillah fa yanzu samari sun fara fahimta sosai da dattawan ma duk an gane ana gama binnewa abinda sunna ta tanadar shine ka kalli alƙibla ka yi wa mamaci addu'a addu'a fa tunda ake tunda aka masallah gawa muke ta masa addu'a tun a hanya muna ta masa addu'a an binne shi ma ana ta masa addu'a ka daga hannu ka roki Allah kalli gabar ka roƙan masa addu'a iya abin da Allah korewa kowa ya biya Allahnsa da kansa da kansa amma ce a kawo kaza a kawo kaza wannan bai samu asali ba bid'a ne bid'a ne wasu malaman ma fa saboda tsabar wato jahilci su ma kuma mabiyan akwai jahilci idan mutum ya zo addu'ar ma sai ya yi kansa addu'a wallahi ko kwanan nan akwai wani wanda na je na yin addu'a wanda jama'a ya kamata ya yi addu'a amma wallahi shi kadai ya yi kansa addu'a kuma jama'a sun abu kaga ya kamata at least in ka tara mutane kana addu'a ka sa kowa a ciki ko ba ka bane اللهم اغفر لي ولوالدي سنة آمين اللهم ادخلني الجنة آمين اللهم ارحمني ولوالدي آمين كاجي ادخلني بيتك عشان كجدني وارحمني كيف الرحمة رب اغفر لي وتب علي آمين saboda san me yake faɗa ba Allah gafarta mun kai mun afuwa kai mun ka karbi tuba na kuna amin to ya rokar wa kansa ko kuna amin ku kuma fa daidai da lamirin da zai karya ya gyara shi ya mai da shi na jam'i ma bai iya ba to ya laifi a ce wannan ma kana yin sa ne akan tsari na sunna to ka samu lada ai to ga bid'a ga kuma ka cutar da su masu cewa amin din ba kun ban ni to a sanci bid'a ko mun karancin ta ko mun karancin ta ko yaya ko yaya kada kai wasa da ita dan gaskiya hadari ce guba ce kaga daga wannan abubuwan da ake sai aka dawo ana bautar kabari sai ya zai tsuguna gindin kabari yana roƙa kaga ta fara girma kenan za ta kai kaga shirka kana roƙa kana kiran shikenan da waɗannan su ne waliyan Allah da ba dan waɗannan da suke kwance a garin nan wanda ruwa ma ba za ku samu ba eh? ai waɗannan su ne bayan Allah na gari ai waɗannan su ne kaza to me yasa bari ya mutu yana da wannan matsayin da zaka roke shi ya baka a tura mutum aje wai wai wai yana roƙon kabari wai idza a'ayatkumul umur fa alaikum bi ashabil qubur idan al'amura su rikice muku ku je ku kama ma abota kabarruka a ga mutum ya je gindin kabari yana ta roƙon kabari ha wannan ba addini bane ba daidai bane da ka aqida ta ahlus sunna bid'a babba bid'a karama kai da yar tsakiya ma da yar guntulalliyar bid'a ma duk gaba ɗaya ba a da bukatar ta nisanci bid'a an fahimci wannan maka rahimakallah ka duba ka gani Allah maka rahama كل من سمعت كلامه من ahli زمانك khassatan duk wanda ka ji maganarsa cikin mutanen zamanin ka a keɓance ta ajalan kada kai gaggawa kowaye kuna fahimtar ka'ida ko kowaye in dai cikin malamai ne na zamanin ka ko jama'an zamanin ka in mutum ya magana kar kai gaggawan ɗibarta amma ga ka'ida wala tadkhulanna fi shay'in minhu kada ka shiga wani abu cikin sa hatta tas'ala sai ka yi tambaya watan zura ka duba ka gani hal kallama bihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin sabon manzo Allah sun yi irin wannan maganar malam mai mutane suke nema ne ka ji fa abin da yake bada sai ka ce a wannan zamanin muke rayuwa da shi duk abin da wani zai ce kai ka duba shin sahabbai sun yi wannan maganar saboda mu wannan addini fa Allah ya sauƙaƙa mana mu fa yan koyi ne abinda wadancan suka yi shine aka ce kuma ku yi idan ba su yi ba kar ku yi Allah ba zai kama ka ba idan baka aikata abin da ba su yi ba in dai ba su yi kai ma baka yi ba Allah ba zai kama ka ba yace kar kai gaggawa aw ahadun min al ulama ko wani cikin manyan manyan malamai sanannu na duniya malami yana samun matsayi ne da daraja da daukaka in ya bi wadancan fa yawa dai ya harkar malintan kuma ya zama kowa ma yana shiga kamar motar ayis ne yanzu da ka ga dama a garin nan wallahi zaka iya rikide kurun ka dauki rawanin ka yadi 20 ko 30 kana daurawa ka rike dogon charmin ka ka bata bakin ka da goro kurun ka abin nan ka ce kai ma ba dama ne kwarai da gaske in ka ga dama kai ta gaya mutane kurin wallahi ka za a ci girma ai kana ne in an kawo ka za kai za a kawo ka yanka in an zo neman wani abu kai ne shikenan to ka tsaya ka nutsu wallahi za a wawashe ma imanin ka yanda ka san yara suna warwasan kosai in an ce sadaka Allah ka bi hankali ga ta nan magana ce ta magabata duk wanda zai magana kar kai gaggawa ka duba ka ga shin shi din magabatansa sun yi magana kai an samu sahabbai sun yi irin wannan maganar kuma an samu sun yi irin wannan aikin misali yanzu kaga yana daukan mutane a ce a je a rinka zuwa ana bauta kabari ko ana roko ko ana addu'a duk shekara ana kaza ana kida ana rawa ana biki duk wannan wai da sunan addini to sai ka bincika ai abu ne mai sauki ce da Allah aka maka Allah akwai wani hadisi ne da ya nuna wata su Abubakar shekara ta cika sun yi taro sun je kabari suna bauta kuma in dai manyan mutane ne masu daraja da matsayi ai in Allah ya so yadda insha Allah tabaraka wa ta'ala to matsayi dai bai kai na sahabbai ba da su manzan Allah to an samu a wata shekara guda da cikin shekarun nan da suka gabata sun yi taro sun yi biki sun je suna bautar kabari ko suna roƙo an samu a ai ba su yi ba amma dai mai kyau ne yawwa to shi kenan to kai ka sanin wannan abu mai kyau ne a karamar lahu da Allah Allah ya saka da alkhairi al'amarin nan dan dalili dan hujja ne an taba samun manzo Allah wata yana buga ganga da sunan addini kullum mala tara karfi a ba su abun buga suna dirka wai wannan shine addini kuma wai kai da baka buga gangan nan wai kai ma ba ma musulmi Muhammadu bane wai baka cikin Muhammadawa ka duba irin jamfara da ake a garin to yanzu sauran mutane na duniya gaba daya da ba sa duka wannan gangar su ba masu annabi bane akan tara mutane da juma'a a sa su zo su janjami su daura abin a tsakiyar su suna tsalle suna zikiri wai shi zikirin wai mala'iku da Allah a karamaka Allah a ina ne a littafi ko a hadisi aka taɓa ruwaitowa duk hadisan duniya gaba ɗaya ina ne aka ce ga zikirin mala'ika wai shi zikirin mala'iku wai ba a faɗa wai ba a mafarta sai dai ka ana shi kan sai dai sai dai da numfashi abu ne na wuce dan Allah ina aka faɗa yi to wai kai dakata kai kan kai zikirin mala'ika aka ce kai ne ko zikirin annabi Muhammadu mala'ika fa bai kai dan adam daraja ba fa Allah ce walagar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ce mun karrama dan adam to idan aka ce ai duka abubuwa ya koyan wana da ake bautar da mutane ake sawa su yi kowa sa su zauna su wani zikiri wani lokaci ko su daga sauti ko su daga sauti ko a baka wani abu wuri ka je kai ta yi wai ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa kuma aljanna ma ko in kun zo da su manzon Allah za ku shige ta kafada da kafada duka irin waɗannan abubuwa a tafiya ta sunna babu su in kana so ka samu falala da matsayi ka bi Allah ka bi manzon Allah da hujja da dalili babu hujja babu dalili in za ka shekarar dubu kana yi to wallahi tallahi kai aikin banza wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to mala yake cewa fa in wajadta fihi asaran anhum fatamassak bihi idan dai ka samu wani asari wani hadisi wani zance daga gare su to kai riko da shi wala tujawizhu li shay idan fa ka samu hujja sahabi ko tabi'i ya aikata wani abu karka ketare shi wala taktara alaihi shay'an fatasquta fi an-nar kada ka zabu wani abu sama da na sahabbai da tabi'ai ko sama da na manzon Allah idan ka fifita wani abu na wani manzon Allah ko na wani sabon manzon Allah fata su kuta fin nari kun sai ka fada cikin wuta baka sani ba da haka wannan gabar magana ta takwas abinda take nuna mana shine wato iyaka ta karban sako a aqida ta ahlus sunna iyakar shine na farko dai ba a gaggawa wajen ɗiba maganan wani ko waye sai an gwara maganar tasa shin ta dace da maganar magabata yanzu fa da ake cewa wai a yi riko da alkitabu wasu suna din a yi riko da hadisi a yi riko da da, da ba wai riko da alkur'ani da hadisin kadai ba fa shi ma dole ya zamanto ala fahmi salafi hadhihi al-umma ka fassara qur'ani ka fassara hadisi a bisa fahimtar magabatan wannan al'umma kada wani ya zo ce ah, ya shi ma ya iya larabci a ja masa kudu ya zo yana yana gaggata alqur'ani yana fasa shi yanda ya ga dama ya ba mutane fasara da ya ga dama a zai fasara ne irin yanda sahabbai suka fasara. hadisai da zai karanta ya yi bayani na fikihu na hukunce-hukunce zai yi bayani ne kamar yadda magabata suka fahimta ba wai zai ce shi ya zo ya gane wani abu yana da falala kuma annabi bai faɗe shi ba a'a ina alkawarin da Allah ya yi ya turo manzan Allah duk wani abu mai kyau ya faɗe shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba da haka babu wata kofa ga wani da zai zo ya kirkiri wani abu da sunan addini ya zo ya lika maka shi ya je hada ka da masifa hada ka da karangiya ka makale maka ce ta sukan ka baka san daga ina take ba a kiyaye wannan sannan matuƙa wajen maganganu maganar wanda an kame karbe ta ake ake hada ta da wani aga in ta dace da tasa a karban ta dace ba shine maganar manzon Allah da sahabbai wallahi komai tsawon gemun malami shekarun sa da wa'azi da karatu wallahi ba wai rage sa da sa ake yi ba amma matukar ya faɗi bayanin da babu shi a shari'a babu shi a littafi a rubuce to ajiye masa kayan ake ajiye masa kayansa ake yi ajiye masa kayan sa ake wanda ku wanda ku duk ya kuskure ya debo ɗebo maganar wani ko ya sa ai aikin wani alhalin wannan aikin bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi ya wahala to wannan ma ka dauke shi ka dada karawa shine yana daga cikin dalilan da yasa ake ta rikici da waɗanda ba ahlus sunna ba suke ta faɗa saboda su matsalar su an gina su ne akan za su yin addini inda dai ya ce kaza kullum rufe ido ake addini mun ko gaskiya a da'awar mu mun girman malami Allah ya saka masa ana girma malami ana darasta shi amma matukar ya kawo abu na san zuciya da ra'ayi to ba a dauka sai da masa addu'a Allah ya yafe masa amma kawai ya ce wa ya dan malami ba za a yi ba waye shi kuma yanzu mutum haka kurin in a wacce tafiya ce sai ya zo daga ya wayi gari ya same ku sai ce ai ya haɗu da manzon Allah jiya suna tare da manzon Allah ya ma ba shi falala ya ba shi kaza ya ba shi kaza da kyauta ake bayarwa yanzu sai ka biya wani ya barki ya abu ne ya ce ai jiya wallahi ya farki kun a gidansa sai yana kwance sai ja na buga kofa waye wannan tsakar dare ya je bude kurum sai ya ga rasulullahi ne me baka yi dan Allah sai ya rasa ma me zai karbe shi ya nemo buzunsa na ibada na sallah ta da shi suka je gindin wata kuka suka zauna suka hira ya dauke wasu salatai da wasu rudai ya dauka ba shi ya ce ka ba mutanen ka duk wanda ya rike wannan ya raba wuta an je an turo maka wani shedanin aljani kurin kun je kun gana da shi a lokacin ya kada da annabi kuma abin wai bai sa mutane ba sa tunani irin wannan ba a taba samu a riwaya fa wai cewa sayyidina abubakar ya zo ya gamu da manzon Allah bayan annabi ya bar duniya ba ga rikici ne ta faruwa tsakanin sahabbai inda ana ganin manzon Allah yana bayyana da bai zo ya raba tsakanin su ba mawqi'ul jamal mawqi'us siffin ga rikici da aka yi wajen khalifancin sayyidina Usman aka ta kashe mutane Usman fa har gida aka zo aka yanka shi masoyin annabi inda ana ganin manzon Allah ya bayyana da sahabbai ba su ce sun gan shi ba kowa yau ce zai zo yana tuciya wai ya game da manzo Allah wai sun hadu kuma an daina ma واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين ka sake sani ka fahimta cewa fita daga kan hanya ta kwarai akan hanya a fuska biyu ce amma ahaduhuma na daya farajulun qad zalla ani tariqi wa huwa la yuridu illa wato yana nufin bata da ake yi batan mutane fuska biyu ne akwai mutumin da yake ya kauce wa hanya wajen neman gaskiyar sai kauce wa hanya yanzu wani idan a rufe so yake a bashi addini na kwarai kullum sai je ya fada hannun yan bida sai su bashi bara gurbin addini a cakuɗe shi gaskiya yake so tsabar kaunar Allah ne da kaunar manzon Allah aka bashi wani zikiri yake ta yi ya dauka shine na daidai din to amma fa irin wannan fala yuqta da bi zallatihi to fa ba a zuwa kuma ai koyi da shi a ce ai yana neman gaskiya ne yaje kama kuskure to ba za a yi koyi da kuskuren nasa ba sai a ce to Allah ji kansa Allah ya masa rahama fa innahu halik dan ku tabbas ya halaka yanzu mutum ya zo don yana neman hanya ta kwarai a wajen neman hanya kwarai sai je fada rami da kwalabe a ciki kai ma shikenan ka zo sai ka bi wannan ramin ka shiga ina kaucewa za ka yi to nan abin da yake so nuna mana aqida ahlus sunna idan ka ga wani ya bata duk da kana kyautata masa zato to kada ka bi shi akan bata mutum wataƙila ya tashi ya tarar da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko iyayensa ko danginsa suna kan wata hanya wacce take ba ta sunna ba amma sun ya san suna da ikhlasi kokarin neman gaskiya yasa suka wayi gari suka fada hannun waɗannan miyagun malamai suka zo suka ba su abin da ba shine addini ba to shi kenan mutum sai ya ce ai ma babana na abin da yake kenan ni ma bari in aikata wannan a fala da bi zallatihi ba a yi koyi da batarsa karkatarsa kaji na daya wa akhar anada al wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin nabiyun kuma shine mutumin da yayi inadi yayi girman kai yayi gaskiya dan taurin kai kenan ke kasassu ga gaskiya na amma sun yi yaki da ita ya sabawa man kana qablahu min almuttaqina wanda yake kafin sa cikin masu takawa aka ce wani abin da kake yi din nan fa wanda suka gabace ka a tsoron Allah ba irin sa suka yi ba sai taurin kai yace ce eh shi ba zai irin nasu ba shi ma bai tsoron Allah ne shi ma nasu zai kaga mai inadi kenan fa huwa dallun mudil shaytanun marid fi hadhihi al-umma mala yace wannan batacce ne mai batarwa shedan ne mai taurin kai a cikin wannan al'umma din haqiqun alaman ya arifu haqiqun alaman ya arifu haqiqa ne akan wanda duk ya san wannan mutumin an yuhazzira an-nasa minhu to ya tsoratar da mutane dangane da wannan ya ce ku guje shi wa yubayyina linnasi kistata kuma wajibi ne ga wanda ya san irin wannan mutane ka yi wa mutane bayanin kissas ka ce jama'a wani fa ka surgumin dan bid'a ne ba wani boye boye ko ba kai ba ba an manci kai ba baka ci namansa ba ya Allah ya ka ahadun fi bid'atihi fa halaka saboda kar ma a samu wani ya je afka cikin irin bid'arsa a nan gurin wannan gabar magana ta tara yana nuna mana cewa mutanen da suka bata kala biyu ne ga na farko kun ji shi ya bata wajen neman gaskiya wannan sai mu ce Allah masa afuwa Allah ya gyara masa Allah ya bashi ikon tuba kafin ya mutu to amma duk da haka fa duk da cewa gaskiya yake nema ya bata to amma fa ba a koyi da batan nasa kun ji daya na biyun kuma dan taurin kai ne dan taurin kai ne sun zurutun taurin kai kuwa an nuna masa ka ba haka suka yi bai ce a ah, shi kawai hakan zai to wannan ya zama shaidani ya zama batacce mai batarwa to wannan wannan galibin wannan sunfin malamai da suke kiran mutane akan bata su da suke kan wannan na biyu na farkon kuma galibin mabiya da kake gani ana ɗiban su yan inda ruduruyu duk inda aka tafi suna tafiya to waɗancan a wancan layin suke su gaskiyar suke so sai aka je aka kuskure ba su dace ba suka fada cikin bata waɗannan ku sun karanta wallahi galibin malamin da ya je karatu ya zurfa karatu wallahi ya san gaskiya sai dai kurum saboda neman abinci da neman girma ai an tambaye wani an ce malami ne babba larabawa daga saudiya suka zo suka masa nasiha cewa ka kira mutane akan bata shekaru aru aru amma mu mun zo inda kai malami ne kuma malamai ne a garin mu ka zo mu tattauna da kai kamar bayanin wannan addinin naka a wani littafi a duniyar ilimi ka samo shi yace ai shi bai ce dole bane cewa ai mustahabi ne aka ce to mustahabi ai wannan hukunci ne na shari'a ni da kai ba mu isa mu ce abu kaza mu sabi ba ne ba sai in an taba faɗa magabata sun faɗa saboda mu kawai cewa aka yi mu ga mutane ga abin da da aka yi musassi to ai ai ba dole ne ba sai kowa yayi wannan abu ne dai wanda yake da ra'ayi yayi wanda bai da ra'ayi yayi suka kai shi bango suka kure shi bai da hujja wallahi ko daya wannan zaman da malam abubakar mahmud gumi Allah ya masa Allah ji kanshi duka malaman da suke wannan dan duk su su ma muna musu addu'a Allah ya yafe musu shi ya je ya gayyato larabawan daga Saudiya suka tawar garin nan suka zo suka yi wannan zaman suka ce sun ɗauki nauyi ya je ya rubutu da yaran su kuma a yi da larabci za su bugo littattafan daga Saudiya a rarraba mutane cewa ya tuba ya daina wannan abin sai ce to a bashi lokaci aka ba shi lokaci shiru aka dana bibiyansa shiru sai ce to in ya daina to sauran mutanen mabiyansa fa ya zai da su sai aka ce ai in ya musu bayani ai za su wallahi ya mutu bai tuba ba saboda ita mutuwar malam baka san lokacin da suke zuwa ba ubangiji ka dauke mu a sa'a eh Allah ka sa mu tafi a daidai shi sa malam ake so kullun ka zauna cikin shiri kaga aqidar nan wallahi ka kai wasa da ita aqida tauhidi gyaran imani alakanka da Allah wallahi ka kai wasa da shi kuma wallahi karka yadda ka je kana bin wai musu wani mutane wai inda ruzubiyu ni inda akai kana tafiya a ka bi dalili kuma lalle a matsayin ka na wayayye a ah, me amfanin wayewar a gamsar da kai da hujja duk abin da aka ce kai lalle a gamsar da kai da dalili da hujja ba a kurin a zo a ba ba ce ka je kai ce ba tare da hujja ko dalili ba sani ko yan uwa suna fahimta to irin wannan malaman da suke kiran mutane akan bata to wallahi tallahi shaidan ma bin bayan su yake yi fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin kenan shaidan ma sai bi ka kaga wanda shaidan wanda shaidan ya bi shi ai ya ga malaka, kai ne fa ya kamata ka bi shaidan ko ba gaba ne amma sai shaidan ya zamanto almajirin ka ne dam ai kaga ya zama musiba kenan wa alam rahimakallah annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima sani ya kai bawan Allah Allah ya maka rahama kaga mutum musulunci sa baya cika sai ya kasance mai biyayya ne mai biyayya gawa ga Allah idan baka saba kowa a duniya kace kai manzon Allah zaka wallahi ka ci Allah amma da zaka bi mutanen duniya gaba ɗaya ka saba manzon Allah wallahi baka ci ba ka zamanto mai bi mai gaskatawa mai miƙa wuya فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد فقد كذبهم ما لا يتي دوان دي رأي تيوا للي أقوى ونأبن دي ثورة نأل أمر النبي محمد نمسلنشي akwai wani abin da ya saura min amril islami lam suna wa sabu muhammadin Sabon annabi ba su isan mana shi ba ba su kawo mana shi ba ba su isan mana akai ba jawabansu bai gamsar ba fagar kazzabahum hakika ai musu ƙarya ya kareta su wa kafa bihi furkatan wa ta'anan alaihim kuma wannan abin wallahi ya isa samar da furka rabuwar kai wa talan alaihim da kuma suka ga waɗannan bayin Allah kaga ka ce nauyin da annabi ya ɗora musu ba su cika ba saboda da manzon Allah ya bar duniya fa sallallahu alaihi wasallama mafi rinjayen sahabbai cewa suka wallahi ba za mu zauna a Madina mu mutu ba za mu shiga duniya mu yi ta da'awa mu da'awa mu mu yada wani addini kamar yadda annabi ya koya mana kuma sahabbai ba su canja ba dangane da abin da annabi ya bar su akai almajirai ne masu amana almajiran gaskiya ba yan cewa cewa ba to yanzu wani yazo ya ce wai akwai wani abin da ba su yi ba wani abin da ba su faɗa ba kaga ya musu ƙarya da albarkacin su ne fa duk wannan karance karancen fa muke yi ba. dan sai da suka faɗa almajiran suka rubuta suka yi ta bada fatawa ga fatawa ga jihadi ga fatawa ga jihadi a ga mutum gaba ɗaya a rayuwarsa malam ba abin da ya mallaka bai da komai wallahi tallahi bai da komai daga shi sai rayuwarsa sai tsunmo mokaran da yake sawa rayuwa ta wahala kun burin su ga sun isar da addinin Allah ke za ga ba su da matsala su ta yawo a duniya su je can su karantar su je can su karantar amma mu yanzu nan ka ita ka ce ka tashi daga nan ka koma can ka ka ta shirgi ka ga mutum ɗaya ma roka guda ma ba za ta iya ɗauke kayan gidansa ba ba za ta iya ɗauke kayan gidansa ba saboda ya tara kaya ya shirya wa duniya su ga mun duniyar gani suke koyon kamar gindin bishiya ce ta inuwa suka zauna suke dan hutawa suke abinda suke tafiya za su yi kuma ba gashi sun tafi ba kuma wallahi kamar yadda suka tafi mu za mu ci nan gaba za a zo wannan masallacin dukan mu babu ko daya sai jikokin mu da yayan mu kowa ya tafi wallahi tallahi zai zo a tarihi a ce ai wannan nuwa ne shine tsohon dattijo sai ka yana ba da labari ai shekaru saba'in da suka wuce ai da ana karatu ana ai ana kaza ana kaza jikoki da tattaɓa kunne suna tunani suna cewa Allah sarki Allah sarki lokacin duk an tattafi gaba daya wallahi kowa sai ya tafi sai wanne yake cewa wasu yi burin ya mutu ana cewa ai gudda Allah sa ya mutu yace tamanna sun an amuta wa in amut tilka sabili lastu fiha bi awhadi yace mutane sun ta burin wai na mutu ko ina ta mutu in mutu yace to ai wannan hanya ce wanda ba ni kade bane akan ta hanyar mutuwa ba wanda baya binta ko akwai jariri ma yana hawan kanta ba maganar yaro babu babba ba mai kuɗi ba talaka ba masarauci ba wani kowa ɗiba take ɗiban karan mahaukaciya in ka gaba ka tafi wallahi lokacin ka ne bai ba ana nan ana billahi shi ne Allah kiyaye Allah ya samu tafa daidai to malam in dai ka ji a ranka akwai wani abu abin da sahabbai ba su kawo ba to ka soke su kuma wannan ne wannan huwa mubtadi'un dallun mudil dan bid'a ne batacce mai batarwa muhdisun fil islami ma laysa fihi ya kirkiri wani abu a musulunci wanda babu shi kwata-kwata to a nan gurin da waccar gaba da wannan waccan ta farko tana nuna mana duk wanda aka ga batacce ne to gaskiya a mutane bayani batacce ne ce jama'a ku nesa da wani dan gaskiya batacce ne me dalili saboda yana kaza yana kaza sannan kuma duk wanda aka ga yana ganin cewa akwai wani abin da yake na addini wanda waɗancan magabatan ba su yi ba ko shi ma mai kyau ne to gaskiya kare ta sabbai ne wannan bayanai fada ake malam shine aqida ta ahlus sunna din da ake faɗa kana ji ana cewa ahlus sunna ahlus sunna to wannan shine aqidar su fashin bakin kuma duka yana cikin littattafai idan kana karatu yanda za mu ajiye wannan littafin bayan mun sauke shi muka sa wani littafi to idan mun zo karanta za ka ta ganin wannan bayanan da muka ta yi wato ana ta buga misali ana ɗabbaka shi aikace wa alam rahimakallah annahu laysa min as-sunnati qiyasun yudrabu laha al-amsal tuttaba fiha al-ahwa wa inna ma huwa at-tasdiq bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kayfin wala كيف wa la yuqalu lima wa kayfa malam ya kawo gabar magana ta sha ɗaya ke cewa ka sani yana magana ne akan ina irin mutanen nan ne masu yawan buga misali kullum bayanin da zai maka hujja shine ma misali yanzu kama wannan salatin da aka ce ya fi alkurani sau dubu shida ita salatul fati da aka ba mutane suna karantawa ya fi qur'ani sau dubu shida in kun idan da sallah ku a salatul fati in kun yi kaza an tambaye wani babban malamin su ce aka ce ya ne sai yake musu kiyasi Da irin wannan shine abin da Imam al-Barbahari yake korewa a cikin sunna babu da wannan kawai ka kawo mana nassi karara to banda mutane ba in banda rashin ganewa irin da mutane ba da sharri irin na yan kaza to me da an ce tafi alkur'ani sau dubu shida Ya ba bari a kawo maka drop ɗin ruwa ga drop ɗin ruwa na aje ga kwalbar turare bata wuce ya tsanka ba mai tsada mai kaishi, yanzu da kudin wannan daram na ruwa da kudin wannan turaren wanne ne wani turare sai ce ta da banda shashanci yanzu sai wani ya zo ce an yi karya dan an ce wannan turaren ya fi wannan daram na ruwa ya ce kaga yawa a kwatanta yawan wannan ruwan da na turare to wallahi wala a haka ya fakin din su kurum suke ta kambara shi kenan ya cinye na'am to wallahi irin wannan abubuwa suna da da suke ta mutane kiyasi da buga misali su ta fakin din su kurum akwata suna wucewa kaga shi wanda bai da zafin karatu sai ga a ah, wallahi cikin malam ba yace to shi qur'ani yawa ne da shi yace yanzu kaga ruwa kaga in albarka ce ai kaga fi wannan turaren iya da albarka iya da yawa amma tsada da matsayi ba. saurari ya akwai yawa Allah albarkar yawa ita ko wannan salatul fati ba yawa sai na da ku hakuri masu karanta salatul fati wallahi so muke a gane dan gaskiya bai kamata zama mutane burin burin ba a faɗa ba dan wani wallahi bai zai gane me yake nufi ba haka kuka faɗa a littafin ku in ku ba haka bane to ku sako fatawa ku ce wannan abin da malamin ya faɗa kun janye yanzu ba dan haka kuka ce a karanta ba to in ma kun faɗi haka ɗin kun ce ba ana karanta ta don tafi alkur'ani sau dubu shida ba to sai mu ce tun da dai kun ce salati ne to muna da salatin da ya fito daga bakin da baya ƙarya bakin gaskiya baki mai tsarki bakin da ya fi kowane baki daraja shine bakin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna da salatin annabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salati ne mai rijista daga ofishin manzon Allah riwaya bukhari muslim abu dawud da na nasa'i wancan fa babu ko a cikin littafin nan da ya kawo shi to ka rike naka din wancan Allah ya saka malamin ka da alkhairi Allah ba da lada a banne da na manzan Allah kai yanzu da ni na zo da baka yanzu a nan unguwar da na baka na wajen da baka na manzan Allah wanne bi na manzan Allah fi sabilillah ana cewa ga can inda ake zuwa a debu tuwo a ci daga gindin maganin tuwo da miyan kaza da nama da kayan daɗi sai wani ya ce a bari in na ci na rage yan kasusuwan zan baka ka karisa kuma kofa a buɗe take an ce kowa zai iya shiga kuna ya faka karan kana nan kana jiran sudi zai yiwu ba ya shi ya hakuri ya hakuri ya hakuri kasa da ne ana yi malam shi sa an yi barna kai ma zaka daɗe kana abin nan akwai wasu yan uwa da suna tunanin ai yanzu lokaci ya yi da za a daina magana akan salatul fati to ba su daina ba suna da suna koya mutane kuma suna faɗan falalata mu dan me yasa za mu yi shiru amma ai magana ne akan maulidi ai abin da shi yanzu kowa dai ai ya riga ya a ba kowa ba har yanzu akwai wanda suke yi suna ganin lada ne kuma akwai matsayi in suna so mu daina magana su daina idan kuka daina karanta ta a masallatai da wuraren daurin aure da wuraren ku da shagulgulan ku da iyayenmu tsofaffi da kuka ta bautar da su akan wannan kuka bari to wallahi mu ma za mu daina magana amma in ba ku bari ba wa in uttum udna laysa fi sunnati qiyasun babu irin wannan kiyasi a cikin sunna abinda mai littafin yake nufi anan kiyasin da zai inkarin sunnar manzon Allah ka zo kai wani ba amma amma amma a shari'a akwai kiyasi amma kiyasin da zai ci karo da nasi babu shi la qiyasa ma an-nas kiyasin da yake akwai misali kaga Allah ya hana shan giya ko ya allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytani fashtanibuhu da giya da caca da suldo da suwaye duk wannan kazanta ne yana cikin aikin shaidan Allah ce ku nisance shi giya haramun ne malamai suka ce me illar da ta sa aka haramta giya saboda tana bugarwa da ba dan tana bugarwa ba da ba haramta ta ba shi shikenan an haramta giya hadisai sun zo a madina an ta zubar da giya lokacin da Allah ya saukar da ayar haramcin giya aka ta fasa tulun giya har ma wani bawa Allah ya ce yana da giyar dan uwansa maraya ne da Allah ya iya sayar da ita aka ce a'a kurun ka fasa ya hasara to yanzu a wannan zamanin akwai abin da ba giya ba ne amma ya yi kama da giya irin su ɗaya da giya illa su ɗaya da giya yanzu kaga ana shan wiwi shi ne a wancan zamanin na annabi da aka saukar da ayoyin nan babu wiwi ballantana ayar wiwi ta sauka ku fahimce da kyau ba. yanzu ana son shalishu a bugu ana son shalisho ko idan mutum yana so ya bugu sai ya sha shalisho kai fetur ma tun eh zai iya a samu galan ɗin fetur ko ya zuba a roba in yana so ya bugu din sai ya sa ya bugu to kullum sai mu zo mu ce tun da dai aya ba ta yi magana a kan shalisho ba ta yi magana a kan wiwi ba halal ya sha a'a to sai mu yi kiyasi me kiyasi sai ka duba asalin da aka haramta shine giya ko me illatu tahrim al-khamr shine al-illa al-iskar bugarwa kuma annabi ya faɗa al-khamru ma khamara al-aqla kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk abin da yake bugarwa giya ne kaga annabi ya faɗa duk abin da yake bugarwa giya ne kuma dukkan giya haramun to a nan sai mu kiyasi wace da da dai Allah bai saukar da aya akan wiwi ba bai saukar akan kaza kai hatta ruwan kwata karkashin kwata yashin kwata bakin nan akan ɗiba a kulle shi su yi ta buguwa da shi yanzu wani sai ya zo shi da babu nasi ya za a haramta to sai a kiyasi me illa da ta sa aka haramta shan giya iskar bugarwa waɗannan abu akwai sifar bugarwa a cikin su akwai da aka kaga akwai kiyasi sai a kiyasi kenan daman dalilai na shari'a alkitabu wa sunna wal ijma wal qiyas waɗannan su ne abubuwan da ake kafa hujja da su a shari'a to a nan gurin malam ba yana so ya kore wannan kiyasin da na mana bayani da ƙarshen bane wancan na farkon da na mana bayani shi malam yake so ya kore kiyasin da za a kawo shi ya kore nasi wala yudrabu lahal amsal babu wani buge-bugen misali dan abatar da mutane wala tuttaba fi al awa ba a biye biye da soye-soyen bin ra'ayi da san zuciya wa inna ma huwa tasdiqu bi athari rasulillah mala yace kurin ku gaskata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala kaifa wala sharha wala yuqalu lima wa kaif ba a cewa wai ta yaya ina yi ma bayani kace wai ta yaya ta kaka ko kace sai kai ban baka gamsu ba sai an dada maka bayani an gaya ma annabi ya ce a daina kaza kana neman wani kakale ba a yi wannan kuma wala yuqalu lima ba a cewa dambe duk abin da shari'a ta ce kar ai ba a cewa dan me a'a ai in babba ya magana ba ka cewa dan me to dama an halice ka ne dan kai ka bi wannan umarnin kuma dan me zaka ce dan me kai ba asali ma an halice ka ne dan ka bi umarni kai bauta daina wannan shine bauta aikata wancan kuma shine bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar zul quwwatil matin lima wa kaifa ba a faɗa malam yace wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u kaga yawan zance da su burutsu da surutu da husuma da musu da jayayya wannan bid'a ne abu ne kirkira addini bai yadda da wannan ba hu shakka fil qalbi wannan fa yana jefa shakka a cikin zuciyar mutum wa in asaba sahibahu al-haqq was sunna ko da kuma abucin wannan abun ya dace da sunna da gaskiya ba yadda da musu da jayayya ba da husuma a addini baya cin addinin mu baya cin aqida ta sunna musu jayayya husuma a a la yajuzu ba yi sannan akwai abubuwan da wasu mutane suke yi duk diddigi akan lamarin ubangiji shin Allah nan ya yake in shi waye to shi ne farkon sa to me karshen sa irin wannan abubuwa da shedan yake kawo mutum ba a yi to nan malai yake ce mana wa alam rahimaka Allah annal kalama fi rabbi ta'ala muhdathun ka sani Allah maka rahama kaga yin magana akan Allah bin diddigi akan sha'anin Allah ya yake me ya farkonsa ko irin dai wannan shaitan da zai kawo maka wannan bid'a ne bid'atun wa dalala ya ce ma bid'a ne saboda ba a san magabata suna yi ba yanzu wanda ya ga dama yake so inkarin Allah ya musanta Allah samuwar Allah zai iya maka irin waɗannan maganganu akwai waɗanda ba su yadda da akwai Allah din ba wani ɗalibi na na karatu a london yake gaya mu ya dawo hutu wata rana yana dai addu'a da fata alkhairi ya ce irin karantar wanda ake ta musu karatun ya masa amfani da yake halartar wuraren karatattuka ya ce ya haɗu da wani abokinsa a can da suke karatu shi gabaɗe ma bai da addini ya ce a can ba wanda yake addini yana kirista ba wai ganin sa ake wai mai addini ne ba yace akwai yan duniya ma da ba su yadda ma wai akwai wani abu Allah ba yace ya ga ina sallah ina kaza ina kaza wai sai yake tambaya na wai wai me wannan kake yi ne yace sallah prayer ne yace yace to me yasa kake kana kana ba kanka fatik ka yi haka kana exercise ne ka sunkuya ka nade ka haka ka yace what are you doing what is that yace kuma shi gaskiya yakan gani ko a hoto ko yana kallon satellite yakan ga ana nuna wasu suna irin wannan haka haka yace menene wannan yace masa addini ne yace me addini daga ba shi ba ba ma kirista ne ko abin nan ba ba yace me addini yace way of worshiping hanya ne ta bauta yace worshiping who who are you worshiping wa kake bauta yace god yace who is god sai ce wanda ya halice ka kai sai ce wasu ani mama ta ce ta haife ni ce to wanda ya babanka sai ce shi ma mamansa ne ta haife shi ya ta jera wani ce to an an can karshe fa ce ne ce ne kurin haka yi kansa ya sake dawo masa ce mai wancan sama ce ai wannan tsarin duniya ce haka haka take sai ce masa waye yi ta to waye yi ta sai shiru yace yace kawai haka kowa ya tashi ya ga abu wai sai ce ne kya yanayi ne kawai ya jawo haka mai yin ruwa mai yin kaza ya ce a yanayi ne in yanayi ya yi kaza sai a yi ruwa in yanayi ya canja sai abin sai ce mai to shi yanayin wa yake ta canja shi sai shiru bai ce komai ba sai ce to me wannan shi nake yi wa bauta ne sai ce gaskiya sun ya masa probin ya nuna masa gaskiya ya ce bai gama gamsuwa ba yana so ya nuna masa akwai Allah din akwai ya zai ya gane akwai Allah ya ce to ya ba a ganin sa ya ba a ganin sa sai ce eh, ba a ganin sa ya ce to ai inda inda yana da ya kamata a gan shi sai ce ah, ba kana da rai ba sai ce eh sol dinka. akwai ko ce yace yana ina sai ce yana jiki na yace a jikin naka yana ina yace kawai yana nan yace akwai likitan duniya da zai ce ma ga inda ranka yake yace a yace to wannan abu ne a jikin ka kai ka yadda to me yasa kuma baka yadda ba da wani mahalicci har yan wayar wani abuwa ya kamata ka fahimce su wajen za ka iya haduwa da wani mai taurin kai ko tafiya ta kama ka kaje wata ƙasa ko a makaranta ko wani abu sauransu ina gaya maka wannan sai ce kawai ka yi mai proving akwai Allah kawai ka nuna masa akwai Allah kaga nan fa ba bukatar ka ja aya ka ja hadisi ka ajiye ka da ka wannan ba su da amfani a wannan lokacin hankali ne zuzurutu yake bukata kuram da tunani to shine yace shi gaskiya sai yayi kokari ya masa probing akwai Allah din yace to in haka ne in ka ce akwai Allah kuma shi ne kake masa wannan yake ce to me za kake shiga cikin problem <laughs> na yace ba ba akwai wani wanda kake kake yi wa bauta ba ba shi kake yi ba eh ba kana masa da'a kana wasu bidin sa bace to ya kuke yake bari kuke shiga cikin problem <laughs> yace ba ni tausayi ne <laughs> to mala yanzu wannan wani ya saka a kwana ya maka wannan tambayoyin ya zaka yi daga abubuwa din shi dan wansi ne sai yake tambaya da Allah ya za a taimaka masa dai da yan hujjoji da dalilai zai taimaka masa sai na farko dai gaskiya kai din ka rike aqida ka sannan kuma misalai za yi ta buga masa na rayuwa yau da gobe ke yanzu ka misalin wannan yanzu kaga kai da kanka gangan jikinka ayi kana son kayanka amma za ka iya zuwa ka je ka cutar da shi kakan iya zuwa ka je ka tuntube ka fasa jikinka kana da baba ba yana son ka ba ba kana masa dawa ba eh amma wata ran kuma ba yana azabtar da kai ba ko ya hana ka wani abin da kake so sai ka ce masa shi wannan ubangiji abin da ya faɗa shine taimakon duniya ya baka abu na duniya ba shine yake nuna cewa wai yana son ka ba shi ya ce kai ta masa bauta sakamakon zaka same shi bayan ka mutu ne yanzu da ka je lahira ne bayan ka yi masa wannan motar sai ya jefa ka auda to shine kake da daman kai shinin ɗinsa amma a nan duniya akwai wanda ya fi ka matsayi ya fi ka sansa shi ma ya shiga problem shine annabi Muhammad tunda shi ma ya zauna yunwa ya zauna talauci kai aslan ma baya cikin masu kuɗi baya cikin wanda suka more wa rayuwa suka fanta ma rayuwa to alkawari ne cewa ya yi masa motar a haka in ka samu yayi in baka samu ba yayi amma ka roka kai fighting ka nema in kayi zai baka shi ma amma fa in ya ga dama amma sakamakon wannan aikin da kake yi sai alahira za ka ci moriyarsa misali shine yanzu ka zo kana kai karbi kwangila kana gina wa mutum gida upstairs kana gina masa har ka gama bai ba ko ba sai ka gama ya ga aikin yayi sai zai da ko kuɗi ya biya ka kaga a cikin yin zaka iya samun matsala a hanya zaka iya samun kaza zaka iya samun kaza zaka iya samun kaza nace to ka dage da buga masa misali na hankali da ƙarshe yake ga mu yace yana ganin in Allah ya sanar ya dafa yaro na zai fahimci addinin musulunci nace to kaga da karatun ya maka amfani kuma ka amfana to irin wannan yara dalibai su ake so nan sun je waje sun yi karatu suna rike da addinin su ba ba ba ba mashiririta waɗanda idan sun zo in sun je karatun narkiya suke su bi arnan ba yana zuwa sai daina sallah an yi magana ce tabba ni tun zo america ina daina sallah ai ya daina sallah ya kama zina yana ta yawo da turawa suna ta abin nan yana tafiya club yana kaza yana kaza ba irin waɗannan ba kisa duk wanda zai tura ɗansa ya karatu ya tabbatar musamman kasashen wajen nan ya daba shi da aƙida ya nuna baka da haufi a kansa amma an baka wallahi zai iya dawo maka ba ma gudi arne ran dan arne to malai ke cewa wala yutakallamu fi rabb إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ba magana akan lamarin Allah sai abin da ya sifanta kansa da shi da kuma abin da manzon Allah bayyana wa sahabbai wa huwa wahid Allah fa kwaya ne tal yake laisa kamithlihi shay'un wa huwa basir babu abin da ya kama da Allah shi shi yake yace mata farko yake shine na farko ba a cewa yaushe wa akhirun bila muntaha shine na karshe kuma bai da karshe bai da karshe bai da farko bai da karshe dan ba wanda ya san farkon shi kuma ba wanda ya san karshen sa kuma kai baka isa ka tambaye me farkon sa me karshen shi ba baka da wannan yancin ya alamu sirra wa akhfa ya san sirri ya san abin da yafi sirri ma boyuwa wa ala arshihi istawa ya daidaita akan al'arshi wa ilmuhu bi kulli makan kadifa ya daidaita alkai al'arshi amma ilminsa kuma yana ko'ina a al sunna kenan Allah din yana sama amma ilminsa yana ko'ina la ya min ilmihi makanun babu wurin da babu ilimin Allah wannan gabar magana insha Allah watan gaba in muna da rai da lafiya to a kanta za mu tashi dan tana buƙatar bayani mai tsawo za mu tashi akan gabar magana ta goma sha hudu kenan abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada da tuntube ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana ya mana akwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik na'am eh wannan musu jayayya na'am na'am ya je gurin wani wanda bai kai shi ba na'am ya kai da jirgin ruwa ya tafi shi na'am sannan kuma ya kashe wani yaro ya gyara katanga na'am to za ka yi kama da kujoji na'am kuma ba suna kai karin annabcin a kan mamu su ma malaman suna da daraja na'am irin wannan bawan Allah da yake faɗa tambaya ce mai kyau cewa yan bid'a suna kafa hujja da kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khidr shi Khidr akwai sabanin malamai shin annabi ne ko kuma ba annabi bane amma dai alqur'ani ya ce da abdan min ibadina bawa ne cikin bayin cikin salihan bayi kamar yadda labarin ya zo cikin suratul kafi lokaci bai zai mu karanta shi gaba dai amma dai yayi wasu abubuwa da shi ya saba wa tunaninsa da sanin shi annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma amma ya bashi labari yake cewa duk abinda ka gani nayi kar ka tambaye ni duk abinda ka gani nayi kada ka tambaye ni amma daga baya zan baka labari ka yi haƙuri da farko ya ce masa ba za ka yi haƙuri da ni ba innaka lan tastati'a ma iya sabra yace da shi fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra karka tambaye ni sai na baka labari suka yi dai annabi Musa dai ya kasa hakura duk abin da aka yi sai ya tambaya da ƙarshe ce da shi haza bai baini wa bainik ni yanzu za mu rabu da kai amma duk abin da ka gani aikata ga amsar su to wai wai wannan kisa wai shine ake kafa hujja da shi wai wai su ma ba suna rena manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam amma malaman suna da daraja irin ta wancan yayi yanzu shi wancan mutumin wane ne ya ba mu darajar ya ba mu labari akan darajarsa tambaya nake Allah ne ba mu labari shi a khidir yana daraja ko dama abin da ya faru shine annabi Musa yana wa mutanen sa ne karatu sai wani ya tambaye shi yake cewa akwai wanda ya fika ilimi kuwa hadisin bukhari ne ai sai annabi Musa ya ce ba wanda ya fi ni kuskuren da yayi Allah ya Allah ya masa rahama bai mika sani ga Allah ba kuma shi a lokacin saboda ya ga shi shine annabi duk wani wanda zai samu karatu ai dai kasance yake ya ga sai shine annabi shine masani ko ba gama ne ko da aka da aka tambaye shi akwai wanda ya fi ka ilimi ya ce babu to shine Allah ya ce zai ladabtar da shi za mu tura ka ka je ka karbi ilimi a gurin wani majma al-baharaini to yanzu a nan gurin Allah ya ba mu labarin Khidir yana da daraja yana da matsayi tunda an tura annabi ya je nemi ilimi a wurin shi yanzu kun ku fahimci wannan magana da ba Allah nan fa ba wato wata gaba ne da ya kamata ku gane ta sosai na farko Allah ne ba da labari akan shi Khidir ko yana daraja da matsayi manzo Allah kuma ya ba mu labari yana daraja da matsayi tunda har an tura annabi ya nemi ilimi da karatu a wajensa to su malaman nasu waye ya ba da labari akan darajarsu eh babu to ai shi yasa dan su ba sa riko ne da nasi yanzu in dai suna so samun musu daraja da matsayi irin na wannan khidir din to sai su ba da nassin qur'ani to amma babu to ya za a bautar da mu akan abin da babu kaga na daya complication din na biyu suna nuna kenan ashe su ma malaman su sun bafi manzan Allah matsayi kenan na'am tunda a can an nuna a bayanin yadda suka faɗa cewa ai Allah ya tura annabi Musa ya je ya karbi ilimi a gurin wancan kaga kenan akwai wani fifiko da shi khidir yake da shi akan annabi Musa alaihi salatu wasallam da yana da abin da mai bai da shi kenan suna nuna cewa ashe malaman su suna da wani abin da annabi bai da shi shi sa mu aka bautar da mu mu bi malaman mu karba wannan shi ne fashin bakin magana ban sani ko mutane suna ganewa to kaga dai duka dai hatari ne mutum wannan itikadin duk abin da dan bid'a zai faɗa wallahi insha Allah akwai hujja da dalili za a mayar masa martani akan abin da ya faɗa bid'a dai ba daidai take ba fahimtum alhamdulillah na'am ban ji ba a wai abin da ake cewa ai yanzu misali sun zo suna tafiya sai ya ga sai ya ga wani yaro sai ya kashe shi sai ce dan me yasa kashe shi dan me yasa za ka kashe nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin ka kashe da yanzu anan nan gurin mutum kana gani ya kashe mutum ka ga dole kai magana ko ba ka bane to wannan abin da yayi shi a ganinsa shi nan Musa ba daidai bane to amma Khidir sai nuna masa daidai ne saboda yaron yana da wata matsala da nan gaba idan ya girma zai batar da mutane zai yi kaza zai kaza zai kaza kamar da Qur'ani ya labari ai an tura shi ne ya je Allah ya ladabtar da shi ne saboda an ce wa ya fi kowa ilimi mai kun ce wallahu alam sai ce ni ne ilimin da ya fi shi shine wannan abubuwan da da suka faru da shi annabi Musa din bai sani ba shine kurum kuma amma matsayi da daraja misali ai mun tabbatar annabi Musa annabi ne manzo wannan ba za ka da shi Khidir ba Khidir kuma akwai sabanin malami shin annabi ne ma ko ba annabi bane wasu sun ce ma bawan Allah ne kuma wannan wannan shine da yawa cikin malamai abin da suka faɗa wallahu alam na'am

cewa aka yi sallah ba a farkon lokaci ba a cikin lokaci wanda ya azahar karfe daya ta yi wanda ya karfe daya da rabi ta yi wanda ya karfe biyu ma ta yi a lokacin ta bai fita ba yanzu nan za ku samu matsala ne inda a ce za a danne ku a hana ku yin sallah sai lokacin azahar ya fita na asar ta shiga to na akwai matsala a fahimta idan isha'i ne kuma abin da ma ya fi dacewa isha'i to kamata a yi ta can cikin dare dan haka manzo Allah wata ran sabai suka zauna a masallaci suna ta jira suna ta gengedi suna ta gengedi har sai da kira manzo Allah kace ya rasulullahi naman nisa'u wasibyan mata da yara sun yi bacci har wasu manyan ma ana ta gengedawa kai dan arwayar ma to ko sai dai ji masallacin nan yana ta ana ta barci da mun share ana da bacci ana jiran annabi ya fito ba ba wanda ya fito ya ce ku tare sallah kun ku rabu da shi ba wada ba kamar yadda mu yanzu ake minti daya ille mai ya minti daya zai sha mamaki sai dai zo ya jona shi ba to shine maza Allah sallallahu sai ya dawo da ya fito ya zo ce yanzu a duk duniya babu wanda ya zauna yana jiran sallah ta isha'i a duk duniya an ba ko ba yace wallahi innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati wallahi wannan shine lokacin ta da ba dan kana tsanta al'ummata ba malamai suka ce ashe isha'i an fi son ma a yi ta can cikin dare kamar irin karfe goma sha ɗaya ko sha biyu da ba dan falalar jam'i da zaka samu ba to da gwanda ka bari sai ka gama harkokin ka gabaki daya sai kai sallar in ka sai kwanta to amma saboda falalar jam'i in ka ce ba za ka yi da jama'a bayan magariba zuwa isha'i da ake yi ba to za ka yi kai dai ka kuma gwanda ka samu ka yi ta a cikin jam'i shi bi. na'am malam na'am idan mutum ya idan mutum ya mutu to na ga dama a makare ka zo wannan shine hukubar dan makara mun ga dama sun mu ma maka sai kace kaga kaman kamar ka sani sai da muka tsawaita bayani akan wannan wani abin da ake na cewa ayi kul a ayi kaza ayi kaza mun yi bayani a cikin misalan da muke buga wani bid'a bid'a ne kaga kulhu wallahu abu ne mai kyau falaki abu ne mai kyau ko ba ka bane amma annabi bai ce ayi ba me annabi ya ce ayi idan an zo an binne mutum manzo Allah ke cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku nema wa dan uwanku gafara ku neman Allah ya tabbatar da harshensa in ya zo tambayoyi ana mai tambayoyi don yanzu zidin ana mai tambayoyi to abinda za ka daga hannu kurin ka ce Allahumma fir lahu warham ko kai da Hausa Allah ka yafe masa Allah ka yi masa afuwa Allah kada ka jarabe mu bayan sa ubangiji Allah ka kyauta karshen mu ya Allah in ka kamu wannan wuri ka kawo muna musulmi masu imani ka ba mu ikon amsa tambayoyi Allah ka jika duk wanda suke kwance ana kurin kai fatiha kai tafiya kai ya wadatar kuma kai kai kai kai dai ba sai ka haɗu da wani ba wani malami ya zauna ce a kawo kaza a kawo kaza ya ce a kawo ƙarfi wallahu kafa uku kafin kai ɗaya ya ce a kawo tabbaci da kafa bakwai kafin kai ɗaya ya ce a kawo kaza kaga wannan ba daidai bane to shi yasa annabi ya ce kowa yayi da kansa kowa yayi da kansa da haka abinda mutane kamata ku fara ɗabbakawa idan kun je makabarta da an zo ana yin wannan inda wanda zai iya jurewa yayi bayani dan gaskiya yawanci mutane ba su sani ba jama'a annabi cewa yi kowa ya yi wa mace addu'a da kansa kawai amma a kawo kaza a kawo kaza annabi ya fi musanin kaza kaza din darajar su bai ce ayi ba tunda bai yi ba kuma ba za mu yi ba ko ba gaba ne yanzu mai gidanka ne ya sai fili yana da gida ya gina muku gida akwai babban fili a cikin gidan kaza kawai shi ka je ka dauko magini a matsayin ka dan mai gidan kawai sai ka zo ka ce ya kamata a tada dakuna anan aibe ne anan aibe ne anan kaga gini ai abu ne mai kyau samar da daki a gida abu ne mai kyau amma nan me za a ce maka kai shishigi in yazo zai iya cewa sai ka rushe gaba ɗaya ka ɗebe hatta bulo din da ka zuba a wurin saboda ba bai ce kai ba amma idan da za a ce to gini ai abu ne mai kyau ko ba gama ne ba to wannan shine misalin bid'a da mutane suke addini da mun shi sai ga kama abu ne mai kyau na'am idan aka yi kana wurin kai ba kai ba in aka yi kana wurin kai ba kai ba abin da ya fi dacewa gaskiya ka tashi kurum ana gama binne mamaci kai masa addu'ar ka ana binne ma kana yi ana gama sa masa ƙasa kurum ka ɗabi takalman ka kai fita sai dai na gaya maka kana fita za a ga shan mutanen za ga ana kallon ka amma da hakan za mu koya musu sunna in wani ya isa tambaye ka ce me yasa ka fita na'am bayan me eh bayan an binne mutum ana kafa alluma wannan shi ma bid'a ne alhaji wani wani dan unguwar sheka tukuntawa ya mutu ranar kaza karfe goma sha biyu da rabi na dare Allah ya masa rahama in ma yana da wani mukami sai ya ce babban dan sanda ne ko babban soja ne duk bid'a ne abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa kun ga muna da